wannan kuma Allah da shi ne kaset na ɗari daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi mai albarka littafin riyadu salihina na imamu Yahaya annawi Allah ji kanshi da rahama da malamansa da iyayensa da dukkan an uwa musulmi gaba ɗaya kamar da shi ya roƙa ɗin to wannan karatu kamar da aka sha faɗa fassara ce kawai ake littafin da ɗan bayan gurin ya fahimta ba wai sharhi ake akan abin ba wannan kuma ta faru ne sakamakon bukatu wannan nesa da suka bukatu cewa a karanta masu wani littafi a bisa wannan sura ɗin musamman masu kantarwa a islamiyu da makarantu a gudun yi kuma gudan abin da Allah sauƙaƙe mana Tun ba manta wannan babi da ke bayani falalar mene eh kashuratul aishi ko wato falalar yunwa sannan kuma da mene eh da kaushin rayuwa ko kwallon yunwa da kaushi na rayuwa da sauransu mun bayani to mun kwana akan hadisi na talatin ne a wannan babi din hadisin jabir kenan na haƙa ramin khandak da aka yi inda za mu tashi shine malai ce wa fi riwayatin ko a wata riwaya ta wannan hadisi ya ce kala jabiru jabir ɗan abla yake cewa lamma hufirar khandaku lokacin da aka ƙara min khandak ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama khamasan sai na ga yunwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khamas shine yunwa kafatu ilam ra'ati sai na juya na tafi wajen matata asalin in kafa shine abu daga sama ai upside down din shi haka ma'ana sai na juya na bar wajen yaƙi na tafi wajen matata wa qultu na hal indaki shay'un akwai wani abu a wajen ki na ci fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamsan shadidan na ga yunwa tare da manzon Allah mai tsanani fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sha'irin sai fita fito min da wani buhu shine jirab a cikin shi akwai sa'i daya na sha'ir walana buhaimatun dahjinun muna da yar akuya ta gida buhaima yar akuya yar dabbasa asalin bahama shine busa kawa karamar dabba fa dhabahtuha sai na jinin ka wannan akuya wa dahantu sha'ira na nika wannan sha'ir din wa faragtu ila faragi na gama abin yake a kaina faragtu ila faragi na gama duk abinda ya kamata wa qatta'tuha fi fi burmatiha na yanyanka na gutsu-gutsu da wannan akuya a cikin burma mai ma burma eh ban ji ba yawa tukunya ko summa wallaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan na juya na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qalat sai ta ce la tafdhahni bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa man ma'ahu karka kunyatar da ni a wajen manzan Allah sassan da kuma waɗanda ke tare da shigin sahabbai kakka sa in ji kunya ma'ana ka ɗan jira kenan sai na gama har haɗawa na yi wainan na yi farfesan duka tukuna faji'tuhu fasaratuhu sai na zo wajen shi yana wajen manzan Allah fasaratu sai na sirranta mai magana ne mai kamar raɗa wa kultu na ce ya rasulullahi manzan Allah dabahna buhaimatan lana mun yaka wata yar akuya ta mu wada dahanat sa'an min sha'irin kuma madam ta nika wani tiya ɗaya na wato sha'ir fa ta'ala anta wa nafarun ma'ak da kai da wasu 'yan jama'a kaɗan to ku taho wannan abincin zai ishe ku fasaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah sallallahu alaihi wasallam sai bude murya shine saha saha sai shi shine magana da ƙarfi an fahimta ko faƙala sai ya ce ya ahalar khandak ya ku mutanen handak ma'ana masu aikin haƙa wannan rami na gwalolo inna jabiran ƙarsana a su'uran jabir ya sana'anta mana ɗan ragowa abincinsu su'ur shine ragowa sai ya ce fa halan bikum ku taho mu je gaba ɗaya mun fahimta ko ne ma'ana fa haihalan ma'ana maraban ku domin tafi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tunzilunna burmatakum kada ku sauke wannan tukunya ku wala na ajinakum sannan kar ku soya kullunku ajin kullu ko to kar ku soya kullun hatta aji'a annabi ya ce har sai na zo tukuna fa ji'itu sai na zo wajen matata an jabir waje annabi sallallahu alaihi ya yaqdumun nasa manzon Allah sassa alaihi wasallam kuma yana yana gaba mutane na biye da shi shine yaqdumun nasa yana ga mutane na biye da shi hatta ji tumra'ati har na zo wajen matata fa qala tace da ni bika wa bika kaiko kaiko mata ta, ta, ta lamentin me za ce da Hausa kenan hmm? ta koka mai yawa wato sai ta koka mai dan me zaka zo da su manzon Allah ban gama komai ba wa qultu sai nace qad fa'altu alladhi qulti ai yadda kace din haka nayi ai ban je da wuri ba na je na ce mai cewa zai kawai na dai bashi labari annabi kuma sai san da mutane a taho kuma na ga mai adadin abincin ba na je na ce mai na bashi abin abu da bane zai kuta ga za abin kunya sun gaito mutanen abincin dan kadan mun kanta ba cewa ta ta tambaye shi annabi ya tambaya in dai ya faɗi ka ga mai adadin to ba matsala kenan fa akhrajat ajina wannan matar jabi sai ta fito da wani kullu fa basaka fihi wa baraka manzon Allah ya kake tofa a ciki ina ma a baki na ya fada a sake wani a tofa a ban ko ba haka ba wa baraka annabi ya sa albarka a ciki yayi kake tofa kuma ya sa albarka ce Allah ya sa albarka jama'a mu saba da faɗin Allah ya sa albarka abubuwan mu ko abin shafe ka ko shafi wani dan uwanka musulmi ka saba da sa albarka wannan yana ga cin halayen mutanen kirki zaka ji abubuwa aka ce barakar su baraka kaza annabi na sa albarka da kaza ina ina fatan fahimta daga cin soma azza Allah hada Allah tabarakal ladhi bi yadihi mulku ina fata tabarakal ladhi zal furqana da haka mu saba da neman albarkan nan da kuma sa albarka kuma ba a nemi ta wajen wani sai Allah amma wani ya zo wajen ka da wani abu sai ka ce ka Allah sa albarka an mutum haihuwa sai ka ce Allah sa albarka mu guje wa ɗabi'un da muke gada a wajen turawan yamma an maka haihuwa ka very beautiful kai wonderful kai kin yi haihuwa madam to don Allah mai ta karu da shi a wannan abun shi yaron mai ƙar da shi kai mai ka ƙar da shi to haka suke ko ba ka suke ba kai baby kai wannan girl very beautiful Allah kai kaman dauke ta haka ta surutu kaman dauke ta da ita mahamman wancan wallahi ke bani yarinya na ana ta surutu kawai an manta da abu mafi muhimmanci wanda abinda mata suke sunan shi ma kenan ina zaki je wancan zan je barka me ma'ana zan je barka zan je in garo in sa mai addu'a Allah ya sa albarka ka gani mutane ba sun aje wasu sun zama turawa ina fatan fahimta in namiji ne shi ma haka ake masa da haka kun saba to duk abin da gani alkhairi yaro ne aka miƙo maka kaje gidan innaka ko kaninka matar shi ta yi ko wanka sai ka ce kai barakallahu fi baraka Allah ka sa albarka Allah ka ɗayyaba wannan yaro Allah kai ta mai addu'a in kai me zai ragu da kai lada fa za ka samu kai mu al musulmi ba ba abin banza a wucin musulmi kana wannan addu'a ne kana ana rubuta maka lada da annabi ya ce wal kalimatu tayyiba sadaka ko da daɗa kalma sadaka ce duk wanda kai ce wa shi Allah sa mai albarka Allah shi shirya shi ba zai ji daɗi ba ba kalma ce mai daɗi ba to da me za mu zo ce ka beri kaza kana ta wani abun nan surutun banza da wafi ina fatan fahimta su ko a su ba za ga sunan dabbo su marasa kyau ne kai ya ka abubakar me su abubakar sai na abubakar kenan kai fa ya suka umar sai na umar kenan to wani fa ya sunan shi wood katako wancan kuma fa bush daji wancan kuma fa stone dutse wancan kuma fa welder wancan kuma fa wheel kai gashi nan dai kala kala amma kada kake da suna ibrahim isa musa dawud yusuf ga sanan suna masu kyau ka annabi ya tsawa cewa ba a sa suna mara kyau kuma sun ce ba da ka sa suna mai mummunan ma'ana ba kamar ka ce ka sa wa ɗanka sunan shi shaidan za ce a wannan dole a canza shi ko ka sa mai sunan shi fasik za ce a ka sa mai suna kata ko sai a ce wannan bai dace da karanta wa musulunci ba to mu saba da kalmomi masu kyau a cikin rayuwarmu Allah sa kun fahimci wannan abin yadda muke so mu saba da kalmomi masu kyau a bakin mu a tunanin mu muna so a saba da tunani mai kyau lafiyayyen tunani idan kaga alkhairi ka zama kana accommodating din alkhairi ka saba da zuciya ga an san alkhairi ba kullun tunanin sharri ba ka ringa ka daina kallon abu negative ko da yaushe kai kenan kai kullun controversial ne kai ina fata kun fahimci wannan abun Allah shi datar da mu wa basaka fihi wa baraka annabi kake tofa kuma sa albarka Allahu akbar thumma amada ila burmatina sannan annabi ai qasada amada ai kasada, ya fi inda wannan burma wannan tukunya take kun gane ko sai ce fa basaka anan sai kaki wa baraka nan ma sa albarka a ciki thumma qala sannan sai ya ce ud'i khabizatan faltakhbiz ma'aki ki je ki karo wata masoyiya ɗin ba masoya na aure ba fa wata mai suya ko mai tuya waina falta habiz ma'aki ta zo ta taya ki ta suya waina tare da ke waqdahi min burmatiki wala tunziluha ko haka ne karatun yake kuwa hmm? to waqdahi min burmatiki idan kin yi ki ringa ɗiba ne ki sa ludayi ne daga alƙada ƙada ne kofi ko to ki sa ludayi ne ko jog ki ringa ɗiba daga cin wannan tukunyar wala tun tunziluha kar ku sake ku sauke tukunyar daga ina daga wannan to ba mun faɗa akan murhu ne wa ɗazu ba ji ba ku to kai ki sauke su akan murhu ki haka to wannan haka salaf suke da biya da manzo Allah tun da ya ga mata kuma haka akai sakamakon sun kiya ka shikenan sai Allah ya sa albarka lamarin da sun saba wannan umarnin manzon Allah da sun gaya musu da abin ba zai yi ba da haka ake so a saba mutum idan aka ce mashi annabi ya ce ka zai bar za ka bari kawai wani lokacin za mu samu lokaci za mu bayani game da yadda salaf suke ma'amalantar nassoshi na manzon Allah ko ce nassoshi na shari'a gaba daya Allah samu dace kai yaron ce bar wajen nan kakka sake zuwa wajen nan kaji ko ka tashi ka bar wajen ko caji suke kawai suna suna kallace kallace kawai ba wani abu da suke yi ya za ka zo mata suna zo suna kato kai ka tsaya wajen cewa aka ka cire ka bar wajen ana karatu shi ba ta katin yake ba Allah shi kyauta da ka shirya mana sai malam ya ce wa hum alfun fa uqsimu billahi la akalu hatta tarakuhu mutanen suka zo sun kai mutum dubu daya ina rantsuwa da Allah la akalu sai suka ci hatta tarakuha sai suka bar wannan abincin wan harafu suka juya suka tafi wa inna burmatana la tagiddu kama hiya tukunyarmu tana tafasa kamar da ke take ina fatan fahimta wa inna ajinana la yukhbasu kama huwa kullum muna nan ana ta ɗiba ana soya waina da shi yana nan kama yadda yake tukunya da ma cike da to tana nan tana ci gaba da nama cike da tukunya tana ta barbaka shi kuma kullu yana nan yadda ke ɗiba ake ɗiba ake mutum dubu sun ci sun koshi har sun ta tukunya na nan ke albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan jama'a kun fanci wannan ko sai ku je ku hada hadisin da alaƙa shi da babun ko wa qawlu inda yake cewa aradat kudiyatun a cikin hadisin tun farkon kanto akwai kalmar aradat kudiyatun to me mai aradat me kudiya arada dai wannan zahir ko mai na arada ya bujiro ko ya bayyana to kudiyatun fa sai ce bi dammil kafi kafin na mata damma wa iskani dal dal a sa mata sukun wa bil ya'il musannat da ya ummi digo biyu amma ta hata ƙasa ba ta ba kenan Wahi وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض shine wani yanki mai kauri wanda ke mai kuma tsauri galiz mai kauri sul mai tsauri sai ya ce mina na ƙasa la ya amalu fi halfa'asu wanda kuma in an sa fatanya ba ta iya fasa shi kun bace abun ko ba dai dutse ba ne wannan ko sai dai zama ne faƙo ko faƙo kenan ko to amma wannan kida ce ba duka wajen yake da shi ba sai ce wal kathib ya zo a cikin hadisi akwai al kathib to me al kathib da aka ce da annabi annabi yadda ke sai zama mene kathiban ahyala ko ko gashi nan sai ce asluhu tallur ramli asalin shi shine tari na yashi ar-ramlu shine yashi tallu kuma shine tari ka hango kasa ta tudu haka kun fahimta ko to shine asalin al-kathib amma wal muradu huna abin nufi nan wajen sarar turaban na'iman wannan dutse mai karfi ko ƙasa mai karfi da manzo Allah ya sa mi'walai da keshi sai zama ƙasa mai laushi kuma wa huwa ma'ana ahayala ita na'im da kaji an ce ne shine ma'ana ahayal kun fahimta me ma'ana ahayal shine mai taushi wal asafi kalmar asafi da yace ai alhajaru Lati allati yakunu alaiha alqidr duwatsun da tukunya ke zama a kai su ne al'afafi sai ce wata bagaɗau ai ta zahamu wato tagadau shi da aka ce ma'ana shi ne ta zahamu sun yi cincirundo wal maja'atu aljo kalma maja'atu za cin hadisin fa yunwa wa hobi fatal mimi za a wa mimun fatari wal khamasu hal ka hawaye kalmar khamasa ta zo a hadisin bi fatar kha khan a wata sali sama al mu'jama wal mim sai ce alju shine da yunwa an fahimta akan ce alju'u ana mene yunwa a ce alkhamasu ana mene yunwa kuma sai ce wan kafatu wannan kalma ita ma ta zo cikin hadisin garibul hadis kenan ko kun san akwai wancan akwai alhadithul garib da garibul hadis ko me bambancin su me garibul hadis ma huwa garibul hadis <coughs> na'am kalmomin da suke baki masu dan wahalar ma'ana cikin hadisi ko yawa to alhadisul garib fa wa hadisin da zo ta hanya yawa to masha Allah to wannan garibul hadis mun kiganta ba hadisul garib ba kuma ba kwan hadisi ake cewa ba ya ce wanka fa'atu ma'anar shi in kalamtu wa raja'atu na juya na koma gida sai ya ce wal buhaimatu bi dammil ba asa un damma tasgiru bahmatun shine tasgiri na kalmar bahama wato yar akuya in aka ce bahamatu bisa kawai aka ce buhaima yar karamar akuya tasgiri kenan wahiyar anak ita ce yar akuya ko dan akuya bi fatil aini wa dajin hiya alfatil baita dajin kuma shine akwai da ta saba da zaman gida akuyar gida akuyar mata kenan wasu'ur da ce su'ur ɗin nan at'amu ladhi an nasu ilaihi shine abincin da ake kiran mutane zuwa ga cinsa sa wa bil farisiya wannan kalmar farisanci ce A suur din ma'ana dan abincin da za a kira mutane a cikin sa kenan wa halan ay ta'alu da yace halan da yazo ma'anar shi ay ta'alu wa qawluha cewa bika wa bika ay khasamatu wa sabbatu ta yi husuma da ta ja in da shi wa sabbatu ta zage shi ta aibata shi kun fahimta ko li'anna taqadat anna alladhi inda halaka fihim domin ta kudurce a cewa wannan abin da ke wajenta ba zai isa wannan sabon ba fastahayat wa khafiya alaiha ma akrama Allah subhanahu wataala bi nabiyahu sallallahu alaihi wasallama fastahayat sai ta ji kunya amma ya koyi a gare ta irin daraja wadda Allah madaukakin sarki wa annabinsa min hadhihi mu'ujiza adh-dhahira wal ayat bahira na wannan mu'ujiza wadda ke a fili da kuma ayoyi masu haske basaka da ce basaka ai basaka ko ka ce basaka da sadun ko ka ce da mene sinun da abu ɗaya ne wa ƙalu aidan hawa akan ce bazaka sa da zayin sai ya ce salasat logatin duka lugaci guda uku abin ma'anarsa ɗaya shine mene kaki ya tofa wa amada kalma amada bi batal mimi ai kasada ya nufi inda abin yake waqdahi ne ce waqdahi ai igrafi ki kamfata wal miqdahatu in an ce miqdaha shine al miqrafatu abinda ake diba aka ake kamfatar ruwa ko miya ko wani abu haka liquid sai ce wa tagiddu dai ce tagiddu ai ha sautun a wajen tafarfasa akwai sauti shine tagiddu asalin gidu shine tafarfasa kenan wallahu a'lam malam nawi ce Allah ne fi sani wajen fassara wa'annan kalmomi shi na imamu nawawi ala samu dace wa ana anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah kara masa yadda ya ce qala abu dalhata li um muslim shigen irin wannan hadisin da ya gabata ne yadda ya faru da jabir da matarsa haka ya faru da abu dalha da matarsa shi za mu ƙara karantawa dai ya ce abu dalha ta li'o musulmin abu dalha ya je ce um muslim kar sami'tu sauta rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da'ifan naji sautin manzo Allah sallallahu alaihi mai rauni a arfi fihi aljo ina iya fahimtar yunwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fali indaki min shay'in akwai wani abu a wajenki baqal tace na'am haka ne akwai fa akhrajat aqrasan min sha'irin summa akhadat khimaran laha ko ah, khimaran laha falaffat alkhubza bi ba'dihi sai ta fidda aqras min sha'irin wasu bantare bantare ko kuma bantare eh, eh, na waina na sha'iri su mu'akhadat khimaran sai ta dauki khimar shine mayafi haka ko gele ko ni abu dan kwali haka falaffat al-khubza bi ba'dihi sai ta hada wannan aqras din na sha'ir sai ta ninka shi haka sai ta lullube wa mijinta fa irin dabara ta mata saboda ai ba a ɗauko shi riki-riki a kawo manzon Allah ba da kunya manzon Allah kama ce shi kaɗai ga sabai to shine sai ta yi wannan wani ta lullube a cikin zanin ta haka sai ta miƙa abu ɗara cewa to gashi ranka je kawo manzon Allah summa da satu ta ta thaubi sai ta sa a ƙarshen tufafi na ka ɓoye har da irin abin mata ka san mace wani lokacin sai ta ce maka da Allah ka je wajen lawali ka so min kaza kaza fa ake sayarwa ka a cuce ka ko ba sa haka eh kaza fa ake zakaci bayan Allah yawwa to shine sai ta sa a cikin tufafina waraddatni bi ba'dihi sauran yadin kuma da ta lulba abincin sai ta maida mun shi jikina summa arsalatni ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sannan ta aika ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zahabtu bihi na tafi da wannan abinci wajen manzan Allah fa wajadtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisan sai na tada manzan Allah ya zamne fil masjid a masallaci wa ma'ahu nasu tare shi akwai mutane fa qultu alaiku fa qultu alai fa qumtu alaihim sai na tsaya akan su waɗannan mutane din fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne ko na manta na ci Abu Dalha ko a Anas dan Malik shine mirocin wannan hadisi din kun fahimta ko shine aka yaka da shi ta aika da ta aika da ɗanta shi Anas ɗa ne nata ba miji bane yawa to ta je kakkar daga zuwa ka miƙa manzon Allah an kaje sai ka dan tsaya tukuna sai an watse wa qumtu alaihim da naje sai na tsaya wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce da ni arsalatka arsalaka abu dalha abu dalha ne aiko ka faƙultu na'am sai na ce eh faƙala ali da'amin saboda abinci faƙultu na'am na ce eh faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu annabi ya ce to ku tashi wantalaqu bai na aidihim suka juya suka tafi ni ma na tafi a gaba ina gaba hatta ji ta aba dalha har sai da zo abu wajen abu dalha fa akhbartu na shi labari fa qala abu dalha abu dalha ce ya ummu sulaimin to fa ya ke ummu sulaimin qad jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi manzon Allah gashi ya tawo da tarin mutane walaysa indana ma nut'imuhum kuma ba mu da abin da mu ciyar da su fa qalat tace Allahu wa rasulu alam kai dai kaka faɗa haka Allah da sa ne suka sani wan dalaka Abu Dalha hatta laqi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Dalha ya juya ya tafi har sai da je taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqbala rasul kaka ne ko fa aqbala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ahu hatta dakhala annabi ya fuskanto gidan tare da Abu Dalha har sai da manzon Allah shiga gidan fa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa halumi ma indaki ya ummu sulaimi kai ummu sulaimi kawo abin da yake a wajenki ko mun kankanta kai kirena fatat bi zalikal khubzi sai ta zo da wannan waina fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi futta annabi ya bada umarni aka kwance shi wa asarat alaihi ummu sulaimin ukatan sai in un musulmin ta je ta tatso wata yar jaka jaka ce ta fata suke aje mai a cikin shi haka to sai ta je ta tatso ta tatso fa tadbi zalika haka ne fa adamatu sai ta wato sai ta yi mishi kaman ta ya zama miya ta yi miya da wannan ragon wannan dan mai da ta tatso a cikin ukka din kun faɗi ma'ana ukka din ko Sun qala fi thumma qala fihi rasul sallallahu alaihi wasallam an ya kula sannan manzon Allah ya faɗi irin abin da Allah sauƙaƙe mai ya faɗa a cikin wannan abincin sun qala sannan sai ya ce idan eh, li ashara ka ba mutum goma izini su shigo fa adin lahum ya ba su dama fa akalu hatta shabi'u suka ci suka ƙoshi summa kharaju summa qala idan li ashara ce ka umarni mutum goma fa adina lahum ya ba su izini fa akalu hatta shabi suka ca suka koshi sun makaraju suka fito thumma qala sani ce idan li ashara fa adilam hatta akala alqawm kulluhum sai da duka suka ci wa shabi suka koshi wal qawmu 70 rajulan mutane sun kai 70 aw 80 ko kuma mutum tamanin. wannan hadisi muttafaqun alaihi wa fi riwayati matar ke cewa fa ma zala yadkhulu asharatun wa yakhruju ashara bai gushe ba mutum goma na shiga goma na fita a lam yabqa minhum ahadun illa da kala har ya kai ga ba wani ɗaya daga cikin wanda bai shiga ba fa kala hatta shabi ya ce koshi summa hayyaha sannan manzon Allah sai tattara wannan abincin da ya ragu fa idza hiya mithlu mithluha hina akalu minha sai gashi abinci yana nan kamar yadda suka fara ci komai bai ragu ba wa fi ruwatin wata rake ce fa akalu asharatan asharatan suka ci mutum goma mutum goma hatta fa al zalika bi 80 rajulan har sai da aka aika da aka aikata haka da mutum 80 summa akala annabi sallallahu alaihi wasallam da zalika sannan manzan Allah ba ne shi wa ahlul baiti da mutanen gida wa taraku su'uran suka bar saura kuma anan wa fi ruwatin wata rake cewa summa afdalu ma balagu jiranahum sai suka rage abin da suka isawa makotansu wa fi riwayat an Anas bin sai ce kala ji'tu rasul sallallahu alaihi wasallam yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jalisan na same shi a zamne ma a sahabi ta da sabansa wa qad asaba batanahu bi isaba annabi ya daure cikinsa da bandeji al isaba shine bandeji abin ake daure ko kafa ko ciwo haka ko kuma abin da to ya daure cikinsa saboda yunwa fa qultu nace li ba'd asabi nace mutanen sabansa lima asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faɗa dan me yasa annabi ya ɗora cikin sa wa qalu suka ce mina ju'i saboda yunwa wa dhahabtu ila abi talha na tafi wajen babana abu talha wa huwa zawju ummi sulaimi binti milhan ita ce ummu sulaim matan ya gidan milhan wa qultu nace ya abata ya baba an ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi asaba badanahu bi isaba na ga manzon Allah ya daura cikin sa da wani bandeji fa sa'altu ba'd ashabi na tambayi sabansa wa qalu suka ce min al-ju'i yunwa ce ta sai haka fa dakhala abu talha ala ummi abu talha sai ga wajen mahaifiyata fa kala ce hal min shay'in akwai wani abu qalat ta ce na'am akwai indi kisarun min khubzin wa tamratun ina da bantare bantare na waina ko da kuma ƴan dabinai fa in ja'a rasul fa in ja'a na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahdahu ashba'nahu idan annabi zo shi kadai sallallahu alaihi wasallama to za mu bashi abin da zai koshi wa in ja'a akharun ma'ahu qalla anhum amma in wani ya zo ta da shi wannan abin ba zai ishe su ba wa zakara tamamal hadisi an bace har ƙarshen hadisin in kuma nan za mu tsaya insha Allah ƙarshen babi kenan abin kan daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا